Flintlock 2023 offers us and our partners a good opportunity to work together towards making the sub-region and indeed Africa Wannan ne tsokacin da kwamandan sashen gudanarwa na musamman a dakarun sojan ƙasar Ghana Colonel William Note ya gabatar yayin wani taron bude kan gudanar da atisayen sojojin duniya ta Flintlock da zai wakana daga ranar 1 zuwa ranar goma sha biyar ga watan Maris ɗin bana a kasashen Afirka ta yamma wato Ghana da Cote d'Ivoire a inda yake cewa atisayen sojojin duniya ta Flintlock 2023 ya baiwa mu tare da kawayen su damar gudanar da aiki tare domin karfafa tsaro a yankin Sahel da ma nakiyar Afirka ga baki ɗaya. sai dai ya kuma kara da cewa ba za a samu nasara a kan yan ta'adda ba sai dai an samu haɗin kai tare da yarda tsakanin ƙasashen a don haka wannan atisayin na da muhimmanci sosai. We need to build mutual trust. Shi kuma mataimakin kwamandan rundunar tsaron Amurka a Afirka Colonel Robert Zilla ya ce. Featured at this year's Flintlock will be several civil affairs events including medical sayin bana ya mai da hankali akan matakan da fararen hula za su ɗauka musamman ta fannin kiwon lafiya kuma muna aiki tare da ƙawayenmu a nahiyar Afirka domin samar da shirye-shiryen karfafa tsaro da zaman lafiya ta fannin mata da ma dokokin atisayen ya kuma ƙara da cewa ba nahiyar Afirka kaɗai ne ta'addanci ke yi wa barazana ba har da ma wasu ƙasashe a sassan duniya in aka samu tsaro a nahiyar Afirka ko shakka babu za a samu ci gaba da tsaro a sassan duniya ga baki ɗaya in ji shi. military exercise to enhance collective readiness sai dai na tuntubi tsohon kwamandan dakarun soja a nan kasar ghana kana mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasar umar sanda ahmad a inda na yi masa tambaya ko shin ya ya ga wannan shiri wannan exercise ba farkon shi ke gaba ina samani in dai na tuna ya fi shekaru goma da suka shige domin mun fara ina cikin riga mu da Amurkan soldiers muke wannan exercise yanzu an kara waɗansu garukan afirka ce domin a samu kiyayewa na halin ta'adancin da yawa su kuma ya dace ya dace kwarai domin in an ce ba ruwanmu zai kawo mana cikas zuwa gaba don shi ka tambaya na ce kamar wannan abin yana da amfani kwarai. ranka da dai nan ko a yankin sahel ana ji gaba da fuskantar hare-hare na 'yan ta'adda wani ya ce duk da wannan wato gamayya na dakarun soja karkashin jagorancin ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu karfin dakarun soja wato amurka amma har ila yau ana fuskantar matsala na 'yan ta'adda eh, ko shin ka iya ka ce yunkurin ya haifar da dame ido ko ko ana fuskantar matsala kan hanya akwai matsala kan hanya amma in an ce don matsala an cale ba zai kawo alheri ba yaushe gara a yi shiri a duba yadda za a fuskanta ah, wannan ciwo kagan mun zauna mun ce yan 'yan ta'adanci sun shigo kimal na West Africa, Sahel. In ka duba za ka lura abin da ya kama Sahel Sahara area nan. Eh, tashin hankalin da ya faru daga Libya shi ya haifi waɗannan abubuwan duka. Zai yiwu a zauna a ce an shi wannan matakin da an ka dauka shi gara a ce an fara da ba ba fara tun a shekara ta da biyar ne dai manyan kasashen duniya a karkashin jagorancin kasar Amurka suka hassasa wannan shiri a wani mataki na karfafa huddan sojoji na kasashen duniya a cikin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nakiyar Afirka musamman da yankin Sahel Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana